tana da dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan ta'aziyya inda muka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya kai ziyarar ta'aziyya gidan wata mace daga cikin matan madina a sanda wani ɗana ta ya rasu bayan da annabi ya haƙurtar da ita ya faɗi mata kalmomi na kwantar da hankali ta nuna damuwanta dangane da rasa wannan ɗana ta da ta yi to shine sai annabi ya nufin kwantar mata da hankali da kuma dukkanin wani musulmi da zai zo a bayanta da cewa babu wani mutum namiji ne ko mace wanda 'ya'yansu uku za su rasu kuma su mai da al'amari wajen allah su nemi sakamakon damuwar rashin da suka shiga a wajen allah face sai allah madaukin sarki ya shigar da su aljanna ta dalilin wannan rashi da suka yi nan take sai sayyid na umar ya ce ya rasulallah hadda wanda mayarsa ya'ya biyu ya shiga nan annabin rahama ya ce kwarai da gaske hadda wanda ma ya rasa ya'ya biyu malam muhammad hassan ya ce tausayi irin na annabi da a daidai wannan lokaci an samu wanda ya ce ya rasulallah hadda mai daya da annabi zai ce hadda mai ɗaya mala ya ce fashahid min hadis. abin da ya kaba hujja da shi cikin wannan hadisi da muka karkare karanta shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kad zahaba litta'aziyya shine annabi ya tafi litta'aziyyati hazihil mar'a saboda ya haƙurtar ya jajanta ma ita wannan macen kinan mu ma a yanzu cin da annabi ya je to ya sunanta mana zuwa taziya daban zaman makoki daban taziya shine wanda annabi ya ji inda zaman makoki addini ne to annabi sai ya yi shi ashe an mun mutu da yawa a zamanin annabi kuma annabi ya je ta'aziyya amma ba inda annabi ya share waje aka shimfiɗa mai tabarma ko kafa mai kanofi ya zauna yana ansan gaisuwa lokacin yana raye sabai da dama sun rasu bai masa haka ba ni na san waɗanda suka rage a duniyan nan ba wanda ya kai darajar usman ɗan mas'ud domin nono ɗaya suka sha da annabi annabi ya ce dan uwan shi ne ai kun tuna hadisin shi da aka binne shi a bakaiya annabi ya sa aka dauko mai dutse har ma wanda ya je dauko dutsen ya gaza daukowa annabi ya je da kan shi dauko ya zo ya kafa a matsayin alama ya ce domin in rika gane kabarin 'yan uwana in binne su a wajen amma duk da haka manzan Allah bai zama makoki ba ina san ba wata mace da za ta mutu a duniyan nan kowace ce ta kai darajar khadija khadija ta rasa annabi bai zama makoki ba ga su musab dan umair wanda ayoyi suka sauka a kansu ga su abdullahi dan hiram wanda sai da allah ya magana da shi bayan mutuwan shi ga kuma amur dan jama'a ga sa'ad dan obada sa'ad dan mu'az wanda da ya mutu sai da al'arshin Allah ya rawa ga Ja'far da ya rasu mun gano wannan da kyau ku Ja'far tayyar wanda annabi ya ce an mai fikafikai yana tashi a gidan aljanna to waɗannan sun kwanta dama annabi bai zama makoki ga ko ɗaya daga cikinsu ba to wannan zama makokin da kuke ina kuka samo shi amma akwai gaban da na ajiye mashi ai ko bayan rasuwan annabi mai yiwa wani ya ce to ya annabi ya manta ne ai abu ne mai kyau kash annabi ya manta bai yi ba to yanzu sai haɗa mantuwa allah ya manta a uzu billahi a za allah ya manta a uzu khulafa'ur rashidun duk sabe su manta zama makoki abu ne mai kyau ba su yi ba ku ne yan karshen duniya za ku tunu zama makokin nan ba shi cikin qur'ani kuma ayoyin alqur'ani sun zo sun bayyana mana hatta yanda ake mutuwa ba yanda ake daukar rai haka hadisan zan Allah haka malamai suka yi mana sharhi a fiqhu amma ba inda aka roto wannan zaman makokin kai zaman makoki manya mun gano wannan da kyau ko zan makoki maguzanci ne ba musulunci ba ne kuma kowa ke yi kuma kowa ya mutu ina fatan mun fahimci wannan da kyau da allah ku ji tsoron allah ku bari shi san gaje kai masa gaisuwa ka kara gaba kawai karbu da su sitai sitai za kai lokacin da zama makokin ma ba zai samu ba allah ya tsare mana imanin mu. imaninmu mala yake cewa aidan har ila yau dai ƙaunahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina ma da khala ala ummi salama har ila yau maganar da annabi ya faɗi yayin ta'aziyya sanda ya shiga wajen ummu salama radiyallahu anha allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda aqiba mauti abi salama abu salama na rasuwa annabi na shiga gidan haza aidan labzu wannan lafazin da annabi ya amfani da shi to shi ma ku riƙe ku riƙa yin ta'aziyya da shi yadkhulu fi ta'aziyya annabi ya shiga gidan ne saboda ya ta'aziyya qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce allahumma ighfir li abi salama Allah ka gafarta ma abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin Allah ka ɗaukaka darajar shi cikin shiryayyen bayi wa khalifu fi aqabihi fil ya Allah waɗanda suka yi saura a bayan shi kamar gurbin shi wanda ya daidai da shi ko sama da shi waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin Allah ka gafarta mana sannan ka gafarta mashi ya kai ubangijin halittu wa afsah lahu fi kabari Allah ka yalwata mai kabarin shi wa nawwir lahu sannan ka haska kame wannan kabari na shi haza aidan du'a'un sabitun fi ta'ziya bala yace wannan addu'a ce tabbatacciya da ta zo ana iya yi yayin da aka ji wa mutum ta'aziyya wannan hadisi akhrajahu muslim al-imam muslim ne ya fitar da shi fi kitabil janaiz babun fi igmadil mayyiti wad du'aula babin da ke bayani akan ana son rintse ma mamaci idan shi bayan da ya rasu da kuma yi mai addu'a juz'i na biyu lamba hadisi na 920 fa abu dauda fil jana'iz babu takmidil mayyit ya kawo shi a juz'i na uku lamba hadisi na 3118 haka imamu ahalus sunna wal jama'a ahmad dan hambali a jiz'in shi na shida shafi na 297 allah maɗaukin sarki ya mu dace aidan malai ce har ila yau dai ƙaunahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ta'aziyyatin li'abbi ta'aziyyatihi li abdullahi ibn ja'far ku rike lafazin da annabi yayi yayin da ya kai ziyaran ta'aziyya ga abdullahi dan ja'afar fi abihi da ya je jajanta mai mutuwan mahaifin shi ja'afar bin abi talib ja'afar dan abi talib radiyallahu an Allah ya kara ma Jafar yadda Kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce allahumma khluf ja'afar fi ahlihi ya Allah kamai majafar mafi alkhairi cikin iyalan shi da Allah ya karba addu'an sai abubakar ya auri matan shi kun gano wannan da kyau ku ya sunan matan jafar eh ya sunan matan jafar jafar kanin ali ne ko wan ali ne wan ali ne amma sunan matan shi wanda sayyidina abubakar ya aure ta hatta ya fama abubakar ɗaɗaya ɗaya wanda wannan ɗan na jafar guda ɗaya abdullahi da ɗan da aka ya fama sayyidina abubakar bayan rasuwan sayyidina abubakar sai sayyidina alkuma ya auri matan to shine sai ya haɗa su waje ɗaya ana tattaunawa ɗan Jafar ya ce ma ɗan abubakar mahaifina ya fi mahaifinka daraja sai shi ɗan abubakar ce gafara mahaifina ya fi mahaifinka daraja nesa ba kusa ba sai sai ali ya ce mata to ke dai ke kika haife su duka saboda aka ki yanke musu hukunci a raba wannan gaddamar sai ta ce cikin samari domin auren saurayi da budurwa suka yi tsakaninta da jafar ta ce ban taba samun wani saurayi mai alherin mahaifinka ba cikin dattawa ban san dattijan da ya mahaifinka alkhairi ba sai na ali ce ni kuma ina kika aje ni idan jafar ya ɗauke tutan samari abubakar ya ɗauke tutan dattijai ni kuma ina ina kai kuma sunanka matashin dattijo ba wanda ya kai ka alheri ni na ƙara wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko sunanta asma'u bintu umaisin ita ce ta haifi ɗa sanda za a je aikin hajjin bankwana annabi ya shiga mata bayani wannan ɗan ne shi na kai ɗan jayayya da shi da ɗan ja'afar ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya samu dace to sai ce wa baraka li abdullahi fi safaqati yaminihi kuma allah maɗaukin sarki ya sa albarka a duk sana'an da abdullahi zai kafa wanda zai gudanar don ya rayu ya ne abdullahi bin ja'far kala hannabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama talata marratin sau uku annabi mai wannan addu'a yana da kyau in ka ji za ka yi mutum ta'aziyya ka samu kalmomi masu kyau irin wannan ka yi amfani da su wajen haƙurtar da shi Allah ya samu dace wal hadis akhrajahu ahmad bi sanadin hasan wannan hadisi al ahmad ya fitar da shi da isnadi kyakkyawa mala ya ce minal masail muhimma har ila yau yana daga cikin matsaloli masu matukan mahimmancin gaske allati taghayyaba ala kathirin minal muslimin wanda wannan matsala ta ɓoyo daga yawa-yawan musulmi ba su farga da ita ba ita ce kuwa annat ta'aziyya la tuhaddu bi thalathati ayyamin ba iyakance ta da kwana uku ba za a iya rasuwa sai bayan sati uku ma ka je kai gaisuwa ko bayan wata daya ba wanda ya iyakance da cewa ai in ta kwana uku te kwantai kai ne da kai kwantai kai da magananka sau da ka zo da abin da cikin addini babu shi ya'ani ba'adun nas mala ya ce wasu daga cikin mutane ya zinnu annahu in fata ala mautil salasa ta ayyamin in har mamaci ya mutu bai je ya ta'aziyya ba har kwanaki uku suka wuce fala ya azi ko yi ola yi uza to ba za a je a yi wancan ta'aziyya ba gano wannan da ke ko wala ya azi shi ba zai je ta'aziyyar ba ba inda aka faɗi wannan haza khata wannan kuskure ne lam yathbut haza anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan san bai tabbata daga annabi ba bal ta'ziya thabita mala ce ta'ziya tabbatacciya ce fi ayyi waqatin tablughaka fihi mithlu hadhihi anba duk lokacin da irin wannan labari ya zo maka mun gano wannan da kyau ku to lallai ka je kai mutum ta'aziyya litattiba wa tasbira ahlal mayyit domin ka kwantar da hankali ka haƙurtar da iyalan mamaci fala ta hidda ta'aziyya bi thalathati wala tuhaddu ta'aziyya ba iyakance ta'aziyya bi thalathati ayyamin wa kwana uku ba bal ma da ce sai dai ma matara al-muslimul fa'ida duk sanda musulmi ya hasaso ta fa'ida fit ta'aziyya wajen ta'aziyya a tabiya sai je ka je kayi sai kuma kaga ana da bukata sai ƙara koma ma ka ƙare Mun gano wannan da kyau ko bayan wata uku ne Allah ya sa mu dace saboda ana son gaje wajen ta'aziyya kuma in ya samu kai masu wa'azin bid'an da ga suna yi in kaga za su iya karba kun ko ba za su karba ba hakurtar da su kwashi takalman ka kai gaba Allah shi kyauta faƙar sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata daga annabi annahu aza da thalathati ayyamin yayi ta'aziyya ma bayan kwana uku ba lalle sai a ce kwana ɗaya biyu ko uku kun bai ci ukun ba in ka je kai ta'aziyya shine yayi doriya kan haka kuma bai yi ba ba wanda fai faɗi wannan magana kawai tsaban karambani ne na mutane Allah shi kyauta ma'ala ce kama fi hadisi abdullahi bin jafar radiyallahu an kamar yadda ya tabbata hadisin abdullahi dan jafar Allah ya ƙara mashi yarda cewa Ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama jaishan annabi ne ya aika rundunan yaƙi istamala alaiha zaid bin harisa kwamandan yaƙin da annabi ya naɗa shine zaidu dan harisa mun gane kowa ya san waye zaidu annabi na matakan son zaidu bararren bawan nan da ya tarbiyyanta hannun annabi wanda ya mutunta manzan Allah a gaban iyayen shi kun gano wannan da kyau haka ake so ka zama mutum mai mutunci a ko'ina ka zama mutum mai lura da alheri da kyautatawa da mutuntawa da aka yi maka kar ka zama butulu a kyautata maka ka yi watsi da kyautatawan ka zama kaza kenan ta ci ta share baki wa kawai ce fa'in mutila zaidun in an kashe zaidu fa ja'afar buna abi talibin to ja'afar shi muka kafa ya zan komanda fa'in kutila ja'afar in kuma an kashe ja'afar to fa abdullahi buna rawaha komandan da zai jagoranci al'umma to abdullahi dan rawaha ne radiyallahu anhum jami'an Allah ya ƙara masa yadda baki da a wani ruwaya na wannan hadisi sai jafar ya bige tebur ya ce haba manzan Allah ya zaka fifita zai da a kaina a fara gabatar da shahadin shi a kan ni shahadata na bai ce yi haƙuri haka dai na tsara ya ansa kuma aka tafi qala fa akhadha raya zaidun zaid sai ya dauki tutan yaƙin annabi fa qatala ya shiga yayi yaki yayi hatta qutila har aka kashe shi summa akhadha raya ja'far ibn abi talib sannan sai ja'far dan abu talib ya ɗauki tuta fa qatala yayi yaki yayi yaki summa qutila sannan aka kashe shi sun ma'akadar raya abdullahi buna rawaha sai abladar rawaha ya ɗauki dutan yaƙi faƙatala shi ma ya kotsa ya yaƙi yaƙi hatta kutila har shi ma aka kashe shi sun ma'akadar raya khalid bunul walid sannan sai khalid ɗan walid shi kuma ya ɗauki dutan yaƙi fafata hallahu alaihi to shi a hannun shi Allah madaukin sarki ya ba da fatahi wata khabaruhum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarinsa sai ya zo ma annabi fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila nas sai annabi ta cikin jama'a fa hamidallaha wa athna alaihi yayyabi Allah ya huɗu batul haja kenan wa qala sai ya ce inna ikhwanakum laqawul ado ‘yan uwanku sun haɗu da maƙiya wa inna zaidan a hazar raya zaid ya ɗauki tuta faƙatala ya yaƙi hatta kutila ha aka kashe shi wastashhada ya shahada wa hadhihi shahadatun minan nabi wannan shaida ne daga annabi lahum wanda ya shaide su bi shahada cewa sun yi mutuwan shahada ba ka cewa ne mutuwan shahada in ba Allah ya gaya maka ba ko kuma ka kwatanci maganan annabi ka faɗa kamar yanzu za mu ce zaidi ya yi mutuwan shahada da shaidan annabi shikin amma duk wanda ya mutu yanzu sai ka ce kana sa ran wane ya yi mutuwan shahada ko kana ma wane fatan Allah ya mai arziki da tukwicin darajar shahada amma ba ka yanke ka ce wai wani shahidi ko yi mu shuhada ko makabartun shuhada wannan bida'a ne ga gano wannan da kyau ku? sun ma'akazar raya ja'afar sannan sai ja'afar ya ɗauki tuta faƙatala yi yaƙi hatta ƙutila har aka kashe shi wasu shahada ya shahada sun ma'akazar raya abdullahi Buna rawaha sannan sai abdullahi ɗan rawaha ya ɗauki tuta faƙatala ya yaƙi hatta kutila har a kashe shi fastashhada shi ma yi shahada sun ma'akazar raya saifin min siyofilla sannan wanda ya ɗauki tuta na hudu takobi ne daga cikin takubban Allah wa hadhihi shahadatun azima wannan hamshakiyar shaida ce min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce ta fito daga bakin annabi li khalid bin walid ga khalid dan walid radiyallahu an yace summa akhazar raya sayfun min siyufillah khalid bin walid fa fataha Allah alaihi a hannun shi Allah ya bada nasara kalla duk ukun na ko wanda yake khalid jarinta eh akwai don Allah amma da shi a cikin yakin amma na ya naɗa wasu ni ina kasa gane wai mai ke damun mutane ne da san jagoranci da san shugabanci da san girma da san ɗaukaka da ƙarfi da yaji komi ni komi ni in ba abin ba ba iya ba in ba abin ba ba za a zauna lafiya ba kai kai jama'a an ya musulunci yake yi khalid fa tun kafin musulunci kowa san jarantan shi ba wai shigowar shi musulunci ne ga jarantan shi ba fa amma da za a ɗauki mukami a ce an ba wani rika mai son girma sai ta fitina wai don mai shi ba shi aka ba ba na kasa gano wannan abu a musulunci ba ba a haka kun gano wannan da kyau ku mazala ba haka yake ba duk abu in ya taso yana ɗaukan mukami ya bayar ya ba da jagoranci ga wanda yake na ƙasa ga kuma na sama a wajen Jeshi usama usama ko shekara 20 bai kai ba ana maganin usama in ana maganin umar kwana maganin aliyu kwana maganin abubakar amma annabi da ya tura rundunar yakin bai sa shi ba sau da waɗanda akwai muhimman da suke wanda ya fi wannan ana fahimtar wannan da kyau ku ga ka a waje ka fi kowa dacewa da cancanta shugaba na iya naɗa wani mukami ya hana ka kuma ba don yare na ka ba ba don bai da kai ba wani yana da yanci ya haka saboda wani dalili da kila kai baka sani ba tun mukaman da annabi yake naɗawa a turawa na gwamna a turawa na yin kaza a turawa na yin kaza ka taba jin an nada abubakar kuma wannan ya ce abubakar in annabi ya rasu ba shine khalifa ba <laughs> jama'a muna gane wannan kai ko fa annabi zai yi tafiya ma ya nada abubakar ya rike gari bai taba yi ba amma an nan nada da yawa kun gane wannan da kyau ku annabi in zai yi tafiya bai taba nada sai da na ali ya rike gari ba bai taba yi ba kuma wannan ya hana sai na ali ya zama khalifa bayan annabi eh kuna fahimtar wannan sanda annabi zai je yakin tabuka da zai tafi yakin muhammad dan maslama annabi ya nada ya rike garin madina kun gano wannan da kyau ku shi kuma sayyidina ali aka ce kula da matan annabi shi ne ce haba manzan allah ya kuma za a tafi a banna cikin yara da mata kun gano garin ma fa ba shi aka ba ba ba shi aka ba garin ba muhammad dan maslama aka ba garin kuma ga abubakar ga umar ga usman ga ali duk ba ba kowa ba in ana maganar darajar sabai irin wannan za a ɗauko muhammad dan maslama jama kowa shiga taitayin shi addinin musulunci addini ne wanda ake dan anemiyar dan allah kana da mukami ko baka da shi kana da kujera ko baka da ita mun gane wannan da kyau ku yansa dan mu'az akwai mukamin da aka bashi ne sakamakon girman kujeran san da ya mutu ita ce ta sabbaba ruwan a rawan da al'arshin Allah ya yi annabi fa cewa ya ihtazzal arshu bi mauti sa'ad ibn mu'az al'arshin Allah sai da ya rawa sai da ya kada ya girgiza sau da mutuwan sa'ad dan mu'az ga musab dan umair wani mukami ya rike minal mu'minina rijalu ni na kasa gane wai me yasa mutane suka bar asalinsu? su so koma suna yin wani abu wanda ba shine asalin sa ba daga baya ne na gano shine wahayi ne na shedan wanda shayatinul ins su suke yin wahayin waswasi irin wannan ga shayatinul ins ina fatan mun gano wannan da kyau kuma suna yin masu wahayin zukhrafal qawli ghurura dan su ruɗe su da daɗaɗan kalmomi su ƙawata masu mukami da sarauta da jagoranci a cikin addinin kuna fahimtar wannan duk wanda ya sa mu kanshi son girma son matsaya addini Allah bai ɗaukaka shi jiyan da mala albani bai ɗauke kanshi bakin kowa ba ma cikin al'umma ya harkan shi shi cewa ma yake shi ba shugaban kowa ba ne an yi wannan ko ba yi ba amma jin da Allah madaukin sarki ya daga shi duk malaman da suke gogoriyo da shi suna neman sai an ji su sai an san su yana raye dai ba a ji su ba yau ya kai shekara da mutuwa ba a ji su ba har yanzu dai suna na inda suke da girma na waye wallahi na Allah ne wallahi Allah ke bada ta ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu idan aka je wa'azin izala da za a kira shugaban kungiyan na izala ya hau mumbari idan mutum hamsin suka yi mai kabbara sanda a kira kabiru gombe sai mutum dubu sun mai kabbara wannan shi da kambun shi kuma wannan shi da jama'a in wannan ya ce dole sai ya kwashi wancan jama'an aiki ya gan shi ba ɗan ƙarami ba mun gano wannan da kyau ku wala aiki ya gan shi saboda gamsar da zuciyar mutane allah kawai ke yi wala duk dabaranka ba za ka iya ba law fakta ma fil ardi jami'an da ka kwashe ka kashe duk abin da ke bayan kasa ka raba ma jama'a dan su soka wallahi ma allafta baina qulubu ba ka iya hada tsakanin zukatan mutum biyu sai ce walakin allaha allafa bainahum annabi ne aka kore ma wannan sai kai ta fatan mun fahimci wannan da kyau shi sa gaskiya al'amari kowa ya nisanci san girma kaman gyambu matsayi ko allah ne kawai ke ba wanda yake so da fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu misali shugaban kasan da ya ɗarab a kujerar mulki yau a kasan nan idan ya ce yana son ya samu farin jini irin na janaral buhari aiki ya same shi haka ne amma haka buhari zai iya samun mukamin shi wani abu ne mai sauki amma samun farin jini irin na buhari abu ne mai wahala sau da wancan tukwici ne na allah kai tsaye ni zan iya zama shugaban ƙasar najeriya yanzu wani dalili zai iya sa a wani irin juyi kawai sai gani ne a kai allah ne kadai ya iya wannan tsarin kuma da zai wannan tsarin ai da kyau koko jama'a ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai a zo shi kenan ku yanzu ba ku ji daɗi a ce mai katin a kamun jana'iz shine commander in chief of the army forces mun gano wannan da kyau ko shine ke karatun abin nan ba za ka su waye ina fatan mun gano wannan da kyau aiko da an ga mulki ina fatan mun fahimci wannan da kyau ina ai wajibi zan rika zuwa duk magariba ina zuwa nan ina mau karatu da helicopter na zan rika sauka muna can abuja muna mulki in karfe shida ta yi sai mu hau helicopter sai mu sauko sai mu zo nan a saman masallacin nan zai a wajen saukan helicopter ta sauka mu gama karatu tsab mu kwana da asuba maimako karatu sai mu hau jirgin mu mu koma mulki ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya samu ba wani screening duk wanda ya saba zuwa ya zo kudin wa muka ci kun gano wannan da kyau ku kudin wa muka ci duk wanda zai zo karatu ya zo karatu ya zo ya zauna ci karatu ya ji wa'azi tashi tafiyan shi kai tambaya mun gano wannan da kyau kuma za ka tambaya dole ka yi ladabi mr president na samu daji to na ɗana muku ne yanzu wani yana nan kamar ya mutu Na fata allah shi kiyaye mu ba mu bukatar wannan mukamin can ga suka da wanda za su iya tsayawa gaban allah a maso hesabin mutanen najeriya su je su ansa gano wannan da kyau ko mu ma dan wanda aka ce mu jagoranta so muke mu tafi ba yabo ba fallasa Allahumma sallim sallim Allah ya sa mu dace al'amarin fa wallahi na Allah ne yanzu kalmomin da mala albani zai bude baki ya faɗa mai rikicin dole sai ya hau kujeran mala inda zai shekara ɗari yana faɗin su ba wanda zai saurare shi ya ma faɗa ba a ji ba amma shi ko malam sanda yake raye ko karya aka ce ya ce sai kaga maganin ta yi daraja baiwa ne Allah maraukin sarki ke mutum ba yanzu kalli irin baiwan da Allah ya magumi a lokacin da ake hatsaniya a rigima na tashin hankali da kashe-kashe da kone-kone a yankin arewa yana fitowa ya jawabi ce ai haƙuri ba aya ba hadisi ba kawai ya ce ai haƙuri sai a yi me sai ka ji magana ta tsaya amma yanzu a tafi wajen malam a a kara mai abin magana ya faɗa malam b a kara mai malam c a kara mai har zuwa malam z suna ƙara faɗi ma rikicin na ƙara tashi saboda ba su da wannan karamar ba su da wannan martabar yana gudun duniyan duniyan na bin shi yau da ba mutumin kirki ba ne yau da rasuwan shi sama da shekara 23 da a ce ba mutumin kirki ba ne muna faɗin wannan maganan wani sace ƙarya kake yi kun fahimci wannan da kyau ku amma ko ka ƙi shi dai Allah ya sai ka so shi ba inda ka iya ne saboda ya tsaye ma Allah kuma shi bai nema wajen kowa ba in ka ce a naɗa ka to shi wanda yake kan waya naɗa shi siyasa ne baiwa ne na Allah kawai ana fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin yanzu wanda suka biyo bayan abubakar gumi suka hau kujeran shi dan Allah ko wanda ya cimma abubakar gumi wajen daraja bayan rasuwan shi ba lawal abubakar ba ne bayan rasuwan lawal abubakar wane ne ba dakta Gumi ba ne ya ɗana dakta alhassan ya ɗana wani lokaci kuma wa ke ɗanawa baban eh, limamin rimo college bai taɓa ɗanawa ba eh umar hassan eh ya taba ɗana mana Lokaci abubakar gumu na da rai ai sun su gumu mana ɗani ai ko bai ɗanawa amma duk wannan ɗana danan da ake ta ɗanawa ba wanda ya ɗano irin na gumun haka allah ke baiwan shi bar allah da abin shi kwamandojin da annabi ya naɗa yakin ba wanda allah ya ga dama ya ba da nasarar yakin a hannun shi sai kwamandan da ya ga za ta kwaci ya naɗa kan shi khalid ibn al-walid sun na nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala ja'afar sannan annabi ya jinkiri bai je gidan iyalan ja'afar ba thalathan kwana uku an yi atihim bai je ya jajanta musu ba falam ya zahabi ilaihim ba da hazi ta'aziyya fil masjid mubashara mun gano wannan da kyau ku annabi bai je wajen yi masa ta'aziyya ba ba da hazi ta'aziyya bayan wannan jajintawan da ya a masallaci na gaba ɗaya fil masjidi mubasharatan daga rasuwan annabi ya miƙe wannan jawabin amma sai da kwana uku bai je ba da wannan ya amfani da wannan daman akwai mutumin da za ga yana unguwa ga kwankwason gida ga gida a yi rasuwa ma bai ma iya zuwa ta'aziyyan ba sai ko rika ba mutane uzuri ba kun gano wannan da kyau ku sai mutum ya ce wai nan nan aka yi man mutuwa wai kamar wani bai zo ya manta aziya ba Allahi yanzu haka wani abin ya ɗauke kan shi ma ya manta ana fahimtar wannan ya fita cikin tunanin shi ya manta kamar niyan sai a yi mutuwa ma a ce za a salla karfe kaza wallahi in ba tuna ma ma na manta ne ko a ce za a ɗaura aure a masallacin nan in ba tuna ma a sanar ba wallahi na manta wani abin sai ya zo ya ɗauke hankali na amma duk da haka haka muke ta shanye zargi in na wani ne zai yi kaza in na wani ne zai yi kaza in na Allah da ya kiyaye mu bayyance wannan da kyau uzuri kai ma za ka taba mutane ga yiwa zargin shi ne salati da zikiri a wajensu to kagan ka ba su wannan uzurin ko kaje suna yi ba za ka damu ba suna yi ne don neman lada bal amhalahum annabi ya masu jinkiri sun ma'atahum bayan nan sai ya je masu faƙara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Nabi na isa suna ganin shi sai suka fashe da kuka sai annabi ya ce la tabku ala akhi ba'da al-yawm daga yau ka ku ƙara ma ɗan uwana kuka su da ja'far ibn abi talib yana nufin ja'far ɗan abu talib sai annabi yake cewa uduuli ibn akhi ku kira man da na ɗan uwana qala abdullahi abdullahi ɗan jafar ya ce faji abina sai aka tarkato mu aka zo da mu fa ana afrahun aw afrah ya'ani alfarah as-saghira yace ni sai na zama yadda ka san dan tsadda atfalun sigar yan ƙananan yara haka faji abina ka ana afrah aka zo da mu yan kulkul yan kubul kubul yaran jafar to kuma ni ne ɗan ƙaramin cikinsu. duk sun yi yaushi ba ruwan Allah ba mutuwa sai ta ɗauki uba wanda yake nemo abin da za a ci a gidan da ƙyar ya bar yara ba abin da za su ci ba ruwan Allah da wannan lokacin shi ne ya yi ta abin da ake so su waɗanda suka yi wanzu 'yan uwa ne na jini ko ko 'yan uwa ne na musulunci su yi ƙoƙarin tsayawa wajen ɗaukan ɗawainiyar su waɗannan yaran da aka mutu aka bari amma society na mutanen muku ba fa abin da ya dame su da wannan ina ji muku koma ga Allah ba ku damu da irin wannan yanayin ba Allah yanda za ku haɗu da Allah ina ji muku wannan abincin maraya bai dame ku ba tufafin maraya bai dame ku ba wajen kwanciyar maraya bai dame ku ba kiwon lafiyar maraya bai dame ku ba ilimi da karatu na maraya bai dame ku ba tunani da hankali da tarbiyya na maraya bai dame ku ba kawai abin da ya dame ku shine ku ci abinci ku kwanta da iyali ku yi bacci ku tashi wannan shine rayuwa to wannan dabbanci ne Don akuya ma tana wannan ai yasa Allah ya ce suna ce su sha kama ta akulul an'am kamar yadda dabbobi ke ci sai ce fannaru masu wallahu duk wanda ya zama ci da sha shine tunanin shi tunanin lahira da abin da zai tarar a lahira ba wannan ke damuwan shi ba ta wallahi gare bai tunanin dama Allah ya shi wani dan kwikwiyo ne da ya fi mashi sau ba amfanin zuwan shi duniya bai da wani amfani zai je lahira ne kawai ci ɗabga lashi shi kyauta to shine sai yake cewa faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ud'uli halaq ku kira min wanzami ko kun gane faji abil hallaq ko ya ce ku ni abin aski sai a kawo mashi hallaq fa halaka ru'usana ko aka zo da wanzami sai wanzami ya yanke aske mana kawunan mu sun maƙala sannan sai ya ce amma muhammad fa shabihun ammuna abi talib muhammad shi ya yi kama da mu abu talib unzur aba aljamila kaga annabi ya je gargiran ku bayan kwana uku da rasuwan har ya fara wasa da yara in yanzu ne sai a ce ji malamin nan da bai da tausayi bai da tsoron Allah uban nasu ya mutu kuma ya zo yana wasa da su to me kake so a yi mun gano wannan da ke ku so ake kana shiga to ana yi maguzanci ne da yawa nan iyayen sun mutu amma sanda aka yi mutuwa akwai damuwa a rai ko amma bayan mutuwan ya yi nisa damuwan bai tafi ba duk wanda ya ce damuwan bai tafi bai kwanci da matan shi na fata mun gano wannan da kyau ana jima'i cikin damuwa ne <laughs> haka ne ina ya tafi mara sai dan anan tuno na dan ai alhini kawai sai a girgiza kai a ce Allah gafarta mu tsoho ba shi kenan ba shi ne abinda annabi ya ce duk wanda wata musiba ta same shi to ya jinjina musiban da musibar rasa ni kai hakuri ga rasuwan annabi to kai roƙo da rasuwan kowa ma da fatan kuna fahimtar wannan da kyau akwai damuwa babu daɗi jama'a mutuwa babu daɗi musamman mutuwan iyaye Allah shirye da mu wa abu talib kana mata abu talib ya rasu wa mata alal kufur kuma ya mutu akan kafirci lakinin dur ilan nabi amma ku kalli manzan Allah kun gano wanda kyau ku sai ce fashabihu ammuna abu talib ya yi kama da baffan mu kaga bai kore shi ba cin da akwai dangantakan jini har yanzu amma abdullah shi abdullahi fashabi wa halki wa huluki ya yi kama da yanayin halitta na da kuma ɗabi'a na wannan mukami ne ko ba mukami ba ne siffan halittar annabi ya ɗauko tsab sannan kuma da me ɗabi'un annabi halayen shi irin halayen annabi ne annabi ya ce yalla abdullahi Bun ja'far ridwanullahi alaihi wa ala abihi akhadha bi yadayhi fa qala nabi ya kama hannun shi ci, allahumma khluf ja'far fi ahlihi ya allah ka maye wannan ya zama yau a bayan ja'far tab in yanzu ne ka ware ɗaya daga cikin yaran kai ma addu'a shikenan ha dama ku bai san ku ne haka za a ji a ce musu inda yana kaunanku ai da ya muku addu'an duka bayan shi yana da taska taska na addu'a zai iya haɗa ku ya muku duka amma ka kai da bai son ka sai kamanta ka da wani tsohon mushiriki da ya mutu dindin haka kuwa kai da yake son ka sai kamanta ka da shi da ɗabi'un shi ya kama hannunka kuma ya addu'a cewa kai ka gaji ubanka to kai sai ka ci gaba da mai biyayya ka ji ba kaunanka yake yi ba ƙarshen jama'a ji a ce ya kafarta shi irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ko suke kwantar mana da hankali mu natsu in mun ji maganganu marasa daɗi mu ce an taɓa yi kuma ga duk wanda karatu da ilimin shi da gogewan shi wajen jagoranci bai kai haka ba ko ba zai iya yin irin waɗannan abubuwan hankali kwance ba ƙoƙari zai wai shi bai san a zarge shi ko bai san a mai tawaye ko bai san kaza wai bare ƙoƙarin ya daidaita kowa daidaita kowa ko allah bai daidaita kowa ba Nan da Allah ya daidaita kowa da kai da babanka ba a san wanda ya girma wani ba kuma da ba uba ba ɗa. da ba manzanni ba annabawa ba shehunne ba malamai ba waliye ba hujubbai dole akwai wani wanda yake gaba da wani ai masu iya magana sun ce wani wan wani raƙomi wan doki mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ya laha min ganima mm, madalla da wannan ɓuro su na ganima wa baraka li abdullahi fi safafi safkihi fi safkati yamini haka ya ta zama Allah ka sa mu abdullahi albarka wajen safkihi sana'an shi yamini wanda yake yi da hannun shi na dama qala ha talata marrat qala faja'at ummuna sai mahaifiyarmu ta zo fa lahu ko yatimuna fa lahu yatimuna sai ta ambata mu annabi maraicinmu wa ja'alat tafrahu lahu ai tahzunuhu alaihi ta rika nuna damuwa akan haka alal yatimi akan maraicin yatimul da ja'far maraicin 'ya'yan ja'far faƙala sai annabi ya ci al'ailatu tukhafin ya ƙulu li'ummuhuma al'ailatu tukhafin ya'ani tukhafin alaihim min alfakari talauci ke ji masa tsoro kai jama'a wallahi al'adim na dade shekaru da dama tun da na ji hadisin annabi nan natsa kawai talauci ne bai taɓa firgita na ba annabi ya ce mal a sha alaikum ba na ji muku tsoron talauci duk mutumin da yake sanye ban kwana da talauci ko ya tsaya mai Allah hidima kuma yi don Allah don duk wanda ya ma Allah nashi sai Allah ya maka naka wane damuwanka ba 'ya'yanka da matanka ba yi ma Allah hidima ka bar musu ka bar ma Allah ka gani na abubakar sanda aka daga gidauniyar neman taimako ya kwaso duk abin da ya mallaka ya kawo su sahabbai rigegeniya suke yi wajen kawo sadaka kullum aka ce gidauniya na abubakar shi ke gaba yau na umar ya ce wannan gidauniyar na bana sai na kure shi ni zan zama a gaba ana zuwa umar ya zo da dukiya niki-niki aka ce mai kabar ma iyalanka ya ce irinta rabawa biyu ya kawo rabi umar umar ne ya kawo ya ce rabi abubakar can an ji masu sai gashi don kowa ya kallar ido ya sa ya kafa 'yan jaridu kuma kowanne ya dana kyamarorin shi ana jira a ga mene mai gidan zai zo da shi can abubakar ya zo mai ka masu ya ce allah da annabi na bar masu har butan alolan gidan bai bari ya haɗo da ita malam sabai ba san da Allah ya ce su hijira su tafi madina komi suka bari da rumfan kasuwa da gona da gida da abin hawa komi suka bari lilla. kun gano wannan da kyau ku duka suka watsar suka ba annabi so koma raba sai an raba su a madina sau da imaninsu shi yasa da aka taba su allah ya fushi ya ce alladina ukhruju min diyarihim da haƙƙin illa an ya ƙulu la. ya ce an fidda su daga gidajensu kuma ba laifi suka yi ba a dan sun ce allah ne ubangijinsu ci walaula lahin nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami wa biy'un wa salawatun wa masajidu yuzkar kasira kaseera yuzkar ismullahi sai ce wala yansuranna Lahu man yansuru in kaga Allah ya taimake ka ko to ka taimake shi ka'ida kenan in kaga Allah ya taimake ka a rayuwar duniya ya taimake ka a rayuwar lahira wallahi ka taimake shi ne sai ce inna allaha wiyun aziz gano wannan da kyau shi yasa kowa ya shiga yin shi ya ce a ah, yanzu talauci ne al'ailatu talauci ne ta na kike ji matsoron yaran nan su uku annabi ya maimaita mata wa ana waliyuhun fi duniya wal akhirah annabi ya ce ni ne mai gidansu majibincin al'amarinsu duniya da lahira ina fatan mun gano wannan da kyau baya mai goye marawi kenan wa abyadu yastaskal gamami bi wajehi thimanul yatama ismatul lil aramili muhammadu yi fari gunun ban sha'awa baya mai goye marayu gatan dattijuwan da ta rasa gata manzan Allah kenan shi yasa ya ce duk wanda ya kwanta ya mutu ya bar iyali wanda ba su da hali ce a kawo mashi in ka mutu ka bar abin masarufi kuma ya ce a raba ma 'ya'yanka da danginka bai san naka don in ya tuno ka ba shi barin sai kazo zai kai ma in ka to wajen shi ba shi faɗin sai jibi ka zo yanzu ya baka kyauta ne wajen shi ne iska ko gulbi mamman ka ishe ni ka ishe baban kowa don ba mai kin halinsa sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba wannan hadisi ko ahmad al-imam ahmad da shi a juz'in farko shafi na 204 haka tabarani a mu'jamul kabir juz'i na biyu shafi na lamba hadisi na 1461 wa qala al-haythami fi majma' az-zawaid juz'i na biyu shafi na 156 rawahu ahmad wa tabarani wa rijaluhu ma rijalus sahih kiza jama'a kada wanda ya ji dar wajen yi ma Allah hidima karka wani damu yi mashi Allah ba butulu ne zai maka sanda wani dattijo ya ma Allah hidima ya rasu ya bar 'ya'yan shi 'yan ƙanana ya bar musu dukiya ƙarƙashin wata katanga annabawan Allah Allah ya tura mutum biyu zai su aikin gyara katangan kar ta faɗi annabi khidr da annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusuli mun ga wani wannan da kyau gari suka tashi takanas suka je garin ga katangan za ta faɗi faqamaha nan da na annabi khidr da annabi Musa suka yi aikin gyara ta to ita. ba don kar a ce na yawaita magana ba da sai in ce da kasu latta hasta alaihi da sai ka ce su biya ya ce to ƙala ha za fi raƙun bai ni wa bai ne to yau fa za a rabu amma babu rabuwa kawai sai na gaya maka dalilai mun gano wannan da kyau ku ko ka ji an yi shiru a kan wani ɓatanci da akwai ran da za a zo a faɗi dalilin ɓatancin yana nan tafi ina fatan mun gano wannan da kyau kila ba maki kasuwa ne aka je gogoriyo ka kasa wane sai da ya ci riba kai baka samu ba ka koma kana wasu abubuwa akwai ran da za a faɗa ko ko neman aure ne aka yi baka samu ba ka je kana surutai za a zo a faɗa ko ko wani naka ka ɗore magindi shi ma bai samu ba kun gano wannan da kyau ko dole sai an faɗa shi ma annabi Musa ya ce sa'una biuka bi ta'awili malam tastai alaihi za a gaya maka wannan labarin kina gaya mashi Amma safina wa ammal mai gulam sai aka ce wa ammal jidar amma kaga wannan katanga sai ce mai fakana ta tahu kanzun lahuma ligulamaini yatimaini fil madinati wane mutum kai labari sai Allah ligulamaini na wasu marayu yara ne yatimaini marayu guda biyu annabawa na hidiman marayu sai mu muki muna sa ran muna haihuwa kuma dole ko mun daren dadewa mu mutu mu bar yara a sai mun shirya abin da da izinin Allah responsibility na sai an dauke shi gaba daya da izinin Allah kun gano wannan da ke ko Allah ma ya zargi wanda be kokarin tsayawa tsayin daka wajen al'amuran marayu ya ce wala ya hudu ala ta'amil miskin gano wannan da kyau ku ya mai ni kalla balla tukrimunal yatim ba sa girman marayu sam ba su ƙoƙarin yin abin da za su amfana ballantana rayuwarsu ni na mamaki wai yanzu ni zan koma ina tunanin wacin da ni na rayu yanzu ne kaza yan bayana me nake musu tunani Tun mutum na irin wannan tunanin ko yana da matsala in ka samu rayuwa da sauki yanzu 'yan bayan ka yake tunanin su samu shi ne fa abin da annabi ya ta yi hacce can shi ya aji da aka ba shi daman addu'a ya ƙiya roƙa a lokacin ya ce don ‘yan baya haka ya je makabarta ya ce ina ma da ‘yan uwa sun zo aka ce suwa ‘yan uwa ba mu bane ya ce ba ku bai ne ‘yan uwa na nan tafi Annabi har ya ajiye mana tsaraban alola yadda zai iya gane mu saboda wannan hasken duk abin ya dawo zai ce ‘yan uwan shi ‘yan uwan shi ba mu zo ba fa wannan shine salafiyanci jama'a khalafiyanci shine ɗan nafsi nafsi nafsi nafsi Allah ka raba mu da khalafiyanci gano wannan yatime ne fil wa kana tatahu kanzul kuɗi ne ƙarƙashin. wa kana abuhuma kaji ka'ida wa kana abuhuma saliha fa da me rabbuka kai ku ji fa qur'ani manufan ubangiji akan waɗannan yaran da iyayen suka zama nagari kun gano wannan da kyau ku aka turo annabawa su yi masu hidima shine ka a waye gari ba su girma ba ta faɗi su ɗibo ma'aikata su wawushe kuɗin sai aka turo annabawa suka ka aiki masu amana kawai saboda kuɗi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku shi sa addinin Allah addini ne mai tsari kuma shi Allah maɗaukin sarki ya tsara ma kowa yanda zai rayu a ƙarƙashin wannan addini ba tare da matsala ba Allah ya tsare mana imanin mala alhadis rawahu ahmad bi isnadin sahih bi hadha lafz ala sharti muslim wa rawahu min ah, hadha tariq aidan al-hakim fi mustadrakihi الثابت أو الشاهد من الحديث malai ce abin da yake shahidi a cikin wannan hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama aza ala ja'far annabi ya ma iyalan ja'far ta'aziyya na ayi ja'far lil muslimina bi thalathati ayyamin bayan da ya sanar da mutuwan ja'afar da kwana uku fala tajid ta'aziyya bi thalathati ayyamin wala ta ta'aziyya malai ce ba iyakance ta'aziyya da kwana uku ba ba wanda ya iyakance ta kun gano wannan da kyau ku duk wanda kuma ya iyakance sai mu ce mashi fa'alaihi bid-dalil fa'alaihi dalil dole ne kawo dalilin da yasa ya iyakance ba inda ka iyakance sanda ka samu sarari da safe ne ka je da rana ne ka je da almuru ne ka je da daddare ne ka je bayan kwana ɗaya ne biyu uku kwana sati bayan wata ka je kai ka je ka faɗi kalmomi masu kyau ka haƙurtar kai wa'azi ka nasihantar kai kuma da aka ce yi haƙuri yi haƙuri ka nemi ladan rashin a wajen mai abin saboda duk makokin da za ka yi duk ihun da za ka yi duk saba ma shari'a da za ka yi mamacin zai dawo ne sai dai ma ka kara ma kanka matsala ka kara mashi matsala yasa duk mai hankali da tunani da hangen nesa ya kokari ya lissafa abin da ya kamata ya yi don ya rabota duniya da lahira allah maɗaukin sarki ya sa mu rabauta duniya da lahira za mu saurara a nan sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda mu kwana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum